safiyar lahadi takwas ga watan rabi'ul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1439 daidai da 26 ga watan 11 shekarar miladiya ta 2017 wannan shine majalisi na 19 cikin jirangiyar kasusuwan karatun littafin alfiyatul hadith ta ainihin al'imamu imamu zainuddin al-iraqi rahimahullah za mu tashi a inda mala yake cewa al-mustakhrajat yace wastakhraju ala sahihi ka abi awanatin wa nahwihi wajtanabi azwaka alfadhal mutuni lahuma idh khalafat lafdham wa ma'na rubbama وما يزيد فحكما بصحته فهو مع العلو min fa'idati. wal asla ya'ni al wa man ghaza wa man aza wa laita id zada wal asla ya'ni al bayhaqi wa qad aza wa laita id zada al humaydi mayyaza bai gushi ba yana tattauna mana akan littattafan al bukhari Muhammad ibn Isma'il da al ah, Muslim ibn rahimahumullah wato as-sahihan kenan bayan da ya magana akan hukuncin as-sahih az-zaid ala sai kuma yace al-mustakhrajat abinda ake nufi da mustakhraj shine malami ya dauki littafin hadisi sai ya cire isnadojin mai littafin sai ya ruwaito waɗannan matanonin da nashi isnadojin yana mai ƙoƙarin saduwa da wancan malami akan sahabi ko na ƙasa da shi ko na ƙasa da ƙasa da sahabi gwargwadon hali yana kuma mai kirdadan uluwi uluwi eh, wato neman gajeren isnadi na daga cikin abin da masu mustakharajar suke jirabtuwa da shi don in ka lura da tabi'atul hal wanda zai mu wani littafi mustakharaj to ya zo ne a bayan wancan mai littafin mana hmm. bukhari ya rayu ya shuɗe sannan abu nu'aymin ya zo sannan wane ya to wanan nan yanzu ya kamata a ɗabi'ance ya zama isnadin shi ya fi na buhari tsawo to sai ya dinga ƙoƙarin ina zai biya kai ga isnadi wanda yake gajere ko da bai kai na buhari gajarta ba ya zama dai idan an lissafa da sauran isnadojin daga magarin riwayarsa da su yake yi to za a ga kamar ya ƙara kusanta, imamul buhari to suna da wannan ƙoƙarin Eh, yana da cikin fawaid ɗinsa maimakon ya zama tsakanin shi da manzala sa islamu mutum takwas shi kuma bukhari mutum hudu to sai dinga neman da zai bashi mutum shida ko mutum biyar in kuma har ya samu mai guda hudu da ya samu wani abun murna da za a yaba mishi akai a mishi fatan alheri ina fatan mun gane wannan irin wannan shine al-mustakhraj mutum ya dauki sahih bukhari ko muslim ko wani littafi sai ya cire isnadojin mai littafin sai ya ruwaito hadisan da isnadojinsa malam yace wastakhraju ala sahihi ka abi awanati sun yi mustakhrajat akan littafan nan na bukhari da muslim kamar sahihu abi awana yace awanatin saboda darura ta waka amma suna ne wanda yake ghairu munsarif asalin shi abu awanata amma saboda larurar waka sai mu yi shi ainihin wato da ya sarrafa shi sunan abu awana al'imam yaqub bin ishaq al-isfrayini eh, ya rasu hijira da shekara 316 a farkon karni na hudu babban malami ne mutumin kasar banai sabu kasar wato abin nan khurasan eh, isfirayin din babban malami ne ya da littafi sunan shi al-mustakhraj al-sahihai wa nahwihi da makamantansa wajtanibi ya kai mai karatu ko mai bincike ka guje gujewa azwaka alfazal mutuni lahu danganta lafazin matanin da ke cikin mustakhraj lahuma ga su bukhari da muslim dan kaga abu awana ya ruwaito hadisi da isnadinsa a cikin al-mustakhraj ya ce wannan hadisin ittafaqa ala ikhraji ko ittafaqa ala riwayati to kar ka dauki wannan matanin yadda yake kawai ka ce rawahu al-bukhari wa muslim kar ka danganta shi kai tsaye ga bukhari da muslim id khalafat lafzan saboda ana samun sabani a cikin lafazin wa ma'anan wani lokaci ma hadda ma'ana rubama wani lokaci domin ba su suka damuwa da sun samu lafazin keke da keke ba in suka samu abin da ya kama da shi a cikin ma'ana to kawai sai su kawo wani lokaci ma akan samu bambanci tsakanin sahabin da ya ruwaito wancan kissar a cikin bukhari da muslim ko hadisin da sahabin da su suka danganta tasu riwaya zuwa gare shi to da haka ba a ɗauko hadisi daga cikin mustakhraj kawai a danganta shi zuwa ga asalin kamar yadda ba a ɗaukan hadisi daga cikin littattafan da suke furor a danganta shi zuwa ga kutubul usul ba tare da an bincika shi a can ba ma'ana ka ga hadisi a cikin bulugul maram umdatul ahkam salihin da makamantansu a bisa ka'ida ta ilimi baka zuwa kai ka ce kaza daga kaza an ce kaza kaza kaza kaza bukhari ya ruwaito alhalin kai baka je kai naka binciken na tabbatar da cewa yana cikin bukhari haka keke da keke ba baka da wannan masaniyar don har zaka fara sai ka ce kamar yadda mai riyadus salihin ya ce wannan yana daga cikin amana ilimi za ga malamai suna yin haka za ga shekul albani yana yin haka a cikin tafan shi in ya zo yana yana takhriji shi gajiya ya ce wannan hadisin wane da wane da sun fitar da shi in ya ce kuma wane ma ya fitar da shi sai gajiya ya ce kama kala fula ma'ana yana nuni zuwa ga wannan gabar shi bai samu halin bincika ta a cikin wancan asalin ba da aka amana ta ilimi ta hukunta ya danganta zuwa ga wanda ya gani amanar ilimi fa ta kai ga malamai wani in ya zo ma ayar ƙur'ani ma in ya ce ƙala ta'ala to idan ba shi ne zai kafa hujja da ayar farko ba sai ya faɗi wanda ya faɗa kamar yadda muzani yake ce ƙala shafi'i ƙala allah ta'ala idza dhullatil ardu zilzala sai ya ce shafi'i ne ya ce allah ne ce saboda ba shi ne ya fara yin hujja da wannan aya a wajen a wannan qadiyar ba to duk wannan amana ce ta ilimi wadda kuma ta fi zaman lafiya wa ta uhdataha ila ko da kuskure ya faru ko wata matsala to kai kai dai ka sha ba kai ka yi abin nan ba sannan kuma aslan dama a tashabbu ne bi malami ota. wato kokarin hawa kan aikin wasu ne kawai daga ganin hadisi a cikin bulugul maram sai kawai ka ce ai yana cikin bukhari ta yi ba haka yake a cikin bukharin ba kuma ko da haka yake ba amana ba ce ka ce haka sai ka yi ƙairi da cewa kamar yadda ibn hajirin ya faɗa a cikin bulugul maram ko kuma ka koma cikin littafin bukhari ɗin ka binciko inda yake sai ka kafa hujja da shi yanzu kai ɗaya daga cikin bukhari da haka ba a danganta hadisan da ke cikin musakharajat zuwa ga eh, bukhari da muslim sai in an gansu a ciki baya ga abu awana akwai kuma masu mustakhrajat banda shi akwai abubakar ahmad ibn ibrahim al-isma'ili al-imam al-isma'ili yana da mustakhraj alal bukhari ne kawai na haka akwai al-imam abubakar ahmad ibn muhammad ibn ahmad al-khawarizmi shi kuma yana da mustakhraj ne shi ma al-sahihaini haka al-imam abu nu'aym al-asfahani mai hilyatul awliya da littafin tarihu asfahan da makamantansu babban malamin hadisi din nan abu abu abu abu nu'aymin ahmad ibn abdullahi al-asfahani shi ma yana da al-mustakhraj al-sahihain akwai su da dama wasu sun bace ne wasu ba a ji labarin su ba wasu suna nan har yanzu a rubuce rubutun hannu saboda ɗabi'a ce ta malamai duk littafin da ya shahara a lokacin to za su yi ta mishi irin wannan hidimar garin karantar da shi ne to sai ya ga ai yana da ire-iren waɗannan hadisan shi ma sai ya sake tarkibin nashi isnadojin ya kawo hadisan kuma daga cikin fa'idar baya ga uluwi shine yanzu dama ana da tabbaci akan hadisan ingantattu ne da aka koda nashi isnadojin suna da wata matsala ba su ne damuwar mai karatu ba tunda dama matanin ya riga ya inganta ta yi isnadojinsa ba su kai ingancin na buhari ba ko mun gani ko ba kai ingancin na muslim ba amma tunda mun riga mun san matanin ya inganta to kaga yanzu ya wadatar da mutane masu bincike daga wahalar bincikan nashi mazajan. ba sai an tsaya an bincike su keke da keke ba wama yazidu wama tazidu abinda ita wannan riwaya ta mustakhraj ta ƙara fahkuman bi sihhatihi za a hukunta ingancinsa da sauran sharuɗan tunda asalin na cikin buhari da muslim sai aka samu wani ƙarin lafazi ko harafi ko wata magana to za a hukunta cewa ita ma ingantacciya ne idan ta cika sauran sharuɗan inganci fahkuman bi hati, sai a hukunta ingancinsa fahuwa ma'al uluwi min fa'idati samun ziyarata thiqat bayan uluwi na daga cikin fawaid na al-mustakhrajat don irin wannan da ce. wa ma tazidu fahkuman bi sihhati shi yake ce ma ziyartu thiqa to fahwa shi ziyartu thiqa din ma al da shi da uluwi sanad samun isnadi mai gajarta min fa'idati na daga cikin fa'idojin littafi mustakhraj wal asla ya'ni al wa man'aza aza yace to haka kuma a baihaqi al abubakar ahmad bin al-husayn al babban malamin nan daga cikin manya-manyan malaman da suka rayu daga baya-baya wanda al'imamu zahabi ya kai matuka wajen yaba masa da yaba ma ayyukansa da littafansa ga littafan shi nan burjik a sunan Kubura kubra abin nan asmau was-sifat littafin dalailun nubuwa ga sunan kitabu da'awatul kabir al'imamu imam al babban malami ne a yake cewa da mahaiki ya su da ya kafa da ya kafa mazhabinsa amma sai ya mai da kan shi yaron imamu shafi'i kuma ya haɓaka a cikin shafi'iyanci har ya zama duk wani ba shafi'i to yana matsayin yaron shafi'i ne amma bai haƙi sai dai a ce shafi'i ya gode masa sau da irin hidimar da yau mazhabin to al bai haƙi a cikin littafin shi a sunan kubra yakan yi irin wannan abin da ya kama da na mustakhrajat wajen faɗin cewa rawahul bukhari wa muslim idan ya ruwaito riwaya yakan faɗa cewa akhrajaha muslim ibn al-hajjaj ko akhrajaha abu abdullah al-bukhari da makamantansu sai zama lafazin ba keke da keken yadda yake a cikin bukhari da muslim bane ana samun ziyadat yana yana ishara cewa wannan magana ta ishara zuwa ga samuwar ziyaratu thiqat da yawa akan hadisan bukhari da muslim a cikin sunan al-kubra ta al-imam al-baihaqi akwai su da yawa jama'a zaka zaka ga in kana karatu sunan al-kubra ta baihaqi zaka ta ganin hadisai da dama irin na cikin bukhari da muslim ya ruwaito su ya ruwaito su da wasu ƙare ƙaran maganganu ko wasu sharhi ko wasu bayanai kuma a ƙarshe sai ce wannan hadisin bukhari da muslim su ruwaito shi to sai ka yi takatsantsan cewa ba za ka danganta shi haka zuwa ga bukhari da muslim ba sannan kuma ka san waɗannan ziyadat ɗin na siƙa amintattu to waɗannan abubuwa ne karɓaɓɓu daga liman walbai haƙi ana karɓarsu wa man aza da shi bai haƙin da wanda da wani wanda ke danganta hadisan shi ga bukhari da muslim kamar wa kenan kama al-imamu husain ibn mas'ud al a cikin sharh sunna a gaban shi ma yana wannan ɗabi'ar duk sanda ya rawaito hadisi sai ya ce hazal hadisu akhrajahu al-bukhari wa muslim min tariqi fulani wa fulani kaza kaza kaza kaza kaza yana yin wannan addu hadisan shi to shi ma wannan azwu din da yake ba za ka danganta shi aka kai tsaye zuwa ga bukhari da muslim ba sai ka bincika sannan kuma ziyarat din shi su ma amintattu ne suka ruwaito su eh to karbabbu ne abin yabawa walaita izzadal humaidi mayyaza ai walaital humaidi izzada mayyaza yace ina ma da a ce shi ma humaidi al abu abdullah muhammad ibn nasr al-humaidi al-andalusi al wanda ya rasu jihar shekara 488 kamar shekara 900 da shekara 51 kenan a yanzu Allah ya gafarta mishi babu malami mai tafin aljam'u jamu bainas sahihain yana da littafi wanda ya tattara yana daga cikin malamai na farko farko da suka yi aikin tattara hadisan bukhari da muslim a hada su wuri guda to a wurin wannan jam'u din sai ya kasance kamar yadda ibnu az-zainul iraqi yake nuni anan shine humaidi yana kawo riwayoyi ya ƙara wasu maganganu waɗanda ba sa cikin riwayar bukhari da muslim suna cikin wani littafi ne daban da cikin tafan da yake yake kawo riwayar ma'ana ga riwaya tana da asali a cikin bukhari da muslim idan ya zo haɗa ta a wuri guda to sai ya kwararo ta tare da wasu ƙare-ƙaren lafuzza waɗanda ta yi wusu waɗannan ƙare-ƙaren ba sa cikin sahihul bukhari da muslim kudi suna cikin littattafan galibi malaman da suka ba da muhimmanci wajen dirasar bukhari da muslim irin al'imamu dar kutni irin al'imamu abin nan abu mas'udin dimashki irin al'imamu alhakimun na buri a cikin madhal ɗin shi kenan da ku kuma cikin abin nan musadarar ɗinsa da kuma shi kan shi bai haƙi ɗin a cikin sunan kubra to yakan ƙara lafuzan da suke a cikin riwaya kharijil buhari wa muslim shine malam iraki yake cewa ina ma da a ce humaidi yana bayyana inda ya ƙara waɗannan riwayoyin wannan maganar da al'imamu uh, al'iraki ya faɗa kuskure ce Allah ya mu mashi domin wancan malamin ya yi waɗannan bayanan tun a muƙaddima tun daga kan ɗaliban shi da ɗansa da ya sharhi littafin nan walidin al'iraki kenan da babban halifansa a ilimi shi ne Ibn hajjirin kenan da jikan shi a karatu shi ne abul khairun sahawi duk waɗannan sai da suka maimashi mashi da martani a nan wajen cewa kuskure ne malamin su yayi suna ganin ya dogara da maganar da ya karanta ne ta wani ba tare da ya koma asalin littafin littafin abin nan al humaidi din ba domin Humaidi a muqaddimar littafin karara ya faɗa cewa zan dinga kawo riwayar buhari da Muslim ina ƙarawa da maganganun da ke cikin wasu riwayoyi kuma zan faɗa kuma ya faɗi din kuma gani ya yi alƙawarin haka a cikin mukaddima kuma ya yi wafa'i ma alkawarinsa to a zahiri al'imamul iraki a nan ya dogara da maganar da ya karanta ne ta wani malami kafin shi a zahiri kamar magana ibnu da gikin da idici shi ne wanda ya rigaye shi akan wannan magana cewa humaidi baya bayyana inda ziyadat suke wanda suka karu akan bukhari da muslim a cikin littafinsa al sayyayi Allah ya gafarta musu gabaki ɗinsu Na. sai ki cewa maratibus sahih wa arfa'us sahih marwiyuhuma thumma al-bukhari thumma al-bukhari fa muslimin fama sharqahuma hawa fa shart al-ju'u fi fa muslimin fa shart ghayrin yakfi wa indahu at-tasihu laysa mumkin fi asrina wa qala yahya mumkin yace maratibus sahih in za a jera littafin as wato hadisan da suke sahihai martaba martaba gwargwadon wanne ne arfa'u sannan na biyu sannan na uku ma'a musu tebul haka wanda yake ainihin ascending oda. kamar yadda muka karanta a ranar musu yuti yana cewa ah, menene maruyi zaini fal bukhari yi fama li muslimin fama hawa sharqahuma fa sharqu awwalin fa thumma ma kana ala sharti fatan ghairihima in ka lura kusan lafuzan sun yi kama da juna eh, a zahiri kamar suyuti ya yi reframing ya yi ainihin wato ya canza waɗannan kalmomin ne zuwa nashi kalmomin amma ma'ana iri ɗaya ce wa arfa sahihi marwiyuhuma mafi ɗaukaka a cikin hadisi ingantacce shine marwiyuhuma riwayar su biyun kar manta ya faɗa tun farko cewa din da ya faɗa damiri na tasniya to yana nufin bukhari da muslim shine ne shine shine ana yake faɗa marwiyu huma shine abin da yake cewa muttafaqun alaihi shine wanda ake cewa akhrajahu shaykhani in ka so ka kai karara kuma ka ce rawahu al-bukhari wa muslim wannan shine hadisi arfa'u darajati sihha ina fata mun gane wannan islahin ainihin wato muttafaqun alaihi malaman zamunan tsaka-tsaki din nan waɗannan ƙurun daga ƙarni na biyar zuwa na tara su ne ya shahara a bakinsu musamman irin al'imamu ibn hajjiri ya fi shaharantar da wannan akwai waɗanda suke da ainihin wato wani istilahin da ya saba wa wannan kamar ainihin al'imamu abdulhaqqin ishibili a cikin al’ahkab in ya ce mutafakon alaihi shi kuma yana nufin buhari da muslim da al'imamu ahmad da aka kowa yana da bukata inda ya karanta da irin waɗannan ya karanta muqaddimus amma dai wannan a islahin na na na Abdul Haqq al to kusan ka ce shi ya kadaitu da shi bai shahara irin yadda wannan ya shahara ba musamman makarantar shi Iraki din nan ta yayata amfani da wannan islahin a cikin littattafan su tun daga kan shi kan Iraki da na bayansa irin su Ibn Hajar din irin su Nuruddin al irin su ainihin wato azzailai a cikin nasbur raya irin ire-iren waɗannan da na bayansu haka kuma a ƙaran ɗin shi kan shi iraƙirin irin su bulƙini irin su fairuz abadi da makamantansu to waɗannan a zamunan tun da suna da rubuce-rubuce da yawa sai islahin ya yaɗu har ya zama kawai kusan kowa ma ya san shi yanzu har islamiyya da ka ce mutafakon alai sun sani ba wani islahi ne wanda yake garibi ba a gun duk wani wanda ya taɓa zama a jin koyon karatun hadisi da haka shine marwiyuhuma a al-bukhari sannan kuma sai riwayar da bukhari ya kadaita da ita wacce muslim bai ruwaito ba al-imam bukhari da muslim sun hadu akan riwayatan hadisai guda 2326 2326 hadisan da suka hada akan riwayarsu sai dai ana samun wasu lata'if waɗanda akwai malaman da suka yi ishara zuwa gare su cewa shin abinda za a ce sun yi ittifaki sai in ya tike kan musnadin sahabi guda koko ana iya sashi a matsayin ittifaki bayan ba musnadin sahabi guda bane ala samun gane fikira a ce wane bukhari ya ruwaito daga da isnadi tiryan-tiryan zuwa ga abu huraira muslim ya rawaito da isnadi tiryan tiryan zuwa ga abu huraira nafsul kissa ko nafsul matan to wannan babu iskali amma ana samun muslim ya rawaito daga abu huraira bukhari daga aisha nafsul kissa ko nafsul matan to yanzu wannan ma muttafaqun alaihi ne ko kuwa galibin malaman suna daukan wannan shi ma matsayin muttafaqun alaihi akwai hadisin barira wannan hadisin fi barirata thalathu sunanin ai hadisi ne kusan kowa ya san shi ko wannan da ta aka waliyanta za su sai da ita saka sharadi cewa sai dai abin musu wala din manzo Allah ya ce wa Aisha ki siya ba komai ya hawo mambari ya hudu ba yace innamal wala uliman ataka aka yanta ta mijinta bawa yace shi yana so ya ci gaba da aurenta ta kiyarda yayi ta kuka manzo Allah ya kokarin ba ta hakuri tace ya manzo Allah eh, eh, shawara ce ko umarni ya yace inna ma ana ashfa'u ce to ya maza Allah kai hakuri ba zan ji ka ba sannan aka ba ta kyautan nama eh, sadakan nama maza Allah ya shigo gida ya ga nama an yi miya kuma suka ba shi abinci babu farfesu sai ce ah, matan gidan da shi muka fara zaman doya da manja duk suka ce ai sadaka ce aka ba barira kaji kaji kuma kai baka cin sadaka yace a ah, a bani ita ta bani kyauta huwa ha sadaka wala na hadiyya shine Aisha take cewa fi barirata thalasu sunanin to riwaya al-imamu al-bukhari daga ibnu umara sai ya ce anna aishata min musnadihi kenan riwayar muslim daga ibnu umara an aisha kaga min musnadi ha, ko mun gani to yanzu riwaya kenan guda daya ta hannun aisha da kuma ta hannun abdullahi dan umar to amma sai malamai suka ɗauka wannan duka mutafakon alaihi ne musamman saboda yiwuwar ya zama abdullahi dan umar ya yi irsali ne irsalin sahaba can tunda yace anha a wani waje kuma ya ce yace anna aishata to akwai yiwuwar irsali ne to irin wannan shi ma ana lissafa shi a cikin wato mutafakon alaihi da haka matanin ne abin itibari kuma gane matanin da sahabin ya bambanta in dai ba a samu wani abu da ke nuni zuwa ga cewa kissa ce muta'addida ba Allah ya samu gani wa arfa'u sahihi marwiyuhuma thumma al-bukhari fa muslimin sannan kuma sai riwayar bukhari fa muslimin sai kuma riwayar muslim wato daga na bukhari yana gaba da na muslim saboda saboda ana ganin ana sanya bukhari a saman muslim kamar yadda muka jiran nan tashajara qaumun fil bukhari wa muslimin ladayya wa qalu ayyadaini ufaddilu fa qultu laqad faqa al bukhari sihhatan kama faqa fi husn as sina'ati muslim bukhari shi ya koya muslim ma ita kanta sana'ar tanqihin hadithai kamar yadda al-imam ad-darqutni yake faɗa, cewa laulal bukhari ma raha muslimun wala kana da ba dan bukhari ba ma ba a san muslim ba ma ba a ji labarinsa a gun bukhari ya koyi wannan sana'ar tamyizin hadisai daban-daban sahihai a wuri daban ifai a wuri daban a gun bukhari ya koye ta ina fata mun fahimci wannan to sannan kuma a aikace sai aka samu nagartar bukhari ta fita tashi, sannan asbakiyar bukhari malaminsa ne wannan ma wani dalili ne da kuma yadda al'umma ta karɓi littafin bukhari fiye da ta karɓi na muslim kamar da al'imamu ainihin wato a zahabi yake faɗa cewa waɗanda suka ciwo kwalab muslim sun sami lagon shi a wurare ba irin yadda waɗanda suka ciwo kwalab bukhari suka rasa samun makasashe haka ya faɗa a cikin tarjama ta al'imamu muslim bin hajjaj a cikin ainihin wato littafin siru a alami annubala to don haka bukhari yana gaba da muslim mun karanta wannan a baya ko fama shartakuma ai fama shartakuma hawa hawa din shine fi'ilin sai kuma abin da ke ɗauke da sharaɗinsu to nan akwai ƙabiya na farko tukunna menene sharaɗinsu? sharaɗinsu sannan kuma me yasa abin da ke ɗauke da sharaɗinsu ya yi ƙasa da abin da ɗaya suka rawaito don ya kamata sharaɗinsu ya zama matsayin shi ɗaya da riwayarsu inda ya cika sharaɗinsu ɗin tunda sun ce ba su yi isti'abi ba ko mun gani sun ce ba su yi isti'abi ba to me yasa misali za a ce digiri 2-1 daga abu me yasa zai fi na kasu ya kamata su zama da ɗaya ne tun ga su jami'o'i ne regulated by the same body under the same structure na ilimi a ƙasa guda ko to haka ne me yasa abin ke cikin Bukhari da Muslim matsayin shi zai fi abinda ke cikin sharaɗinsu saboda ƙarina cewa wanda suka ruwaito sun fi amincewa da shi akan wanda suka bari kuma gani kamar yadda misali a wancan misalin society inda da ake ciki ya fi ganin darajar digirin ABP da na kasu misali kenan ko kuma saboda wata watakila abu ta girma kasu ko kuma wancan ta federal ne za ka iya kawo dai ƙara'in daban-daban to shi sa sai ya yi ƙasa amma wasu malaman suna ganin da sharaɗin buhari da muslim da riwayar buhari da muslim da abu ne ne ma'ana in an samu hadisi a cikin musadar na abu abdullahi hakim wanda ya cika sharaɗin buhari da muslim ko a cikin littafin as-sunan ta al-imamu ainihin wato abu dawud musamman yana da hadisai daya da sharadin bukhari da muslim to wannan hadisin wajen inganci matsayin shi ɗaya keke da keke da abin da ke cikin bukhari da muslim haka wasu suke yi amma ra'ayin cewa a sasa a ƙasan yafi to na farko kenan sanan me sharadin su da bukhari da muslim ba su faɗi sharadin su wannan abu ne wanda yake mujma'un alaihi na alal hadith tunda ga littafan nan ana gani babu muqaddima irin wanda za a ce to in na yi kaza kaza ne kaza nake nufi da kaza da haka malamai ne suka zauna suka yi sabar suka yi bincike suka yi nazari sai suka gano sai su ce wannan sharaɗin wane ne wannan sharaɗin wane ne daga cikin wanda suka yi wannan aiki na bayani a kan littattafai ko abin nan da ake ce ma sharaɗin wane akwai al'imamu abul fadli ibn tahir al'imamu abul fadli ibn tahir eh, yana da sharɗin shekhaini sannan akwai al'imamu al-hazimi abubakar da hazimi mai sharɗul a'immatul hamsa bukhari muslim abu dawud tirmidhi da nasa'i sannan akwai shi ma ibn al-jawzi abdurrahman ibn jawzi wannan malamin nan mai rubuce rubucen nan da yawa mai talbisu iblis da al-muntazim fi tarikh al-muluk wal umam da zad al-masih tafsir da makamantansu shi ma yana da littafi akan shartul bukhari wa muslim ana kuma girmama wannan magana ne saboda waɗanda ba bukhari da muslim ɗin ba an samu tuɓa-tuɓai a wasu abubuwan da a zahiri sharaɗinsu ne ko kuma kamar misali a mustakharajat ɗin can akwai ashabul mustakharaj su abu ainihin sun fitar da riwayan mutanen da ba sa cikin sharaɗin bukhari da muslim shi sa kamar yadda muka ambata su ba a cika damuwa da isnadin an fi damuwa da matanin ko to nan kuma wajen magana isnadi kamar a can misali al abu nu'aymin abin nan ya fitar da riwaya a cikin mustaqrat ɗinsa ga wani mutum mai suna Muhammad ibn al-Hasan ibn Zabala Muhammad ibn Hasan ibn Zabala kuma muttahami ne yana daga cikin rijal na Abu Dawud amma muttahami ne kamar yadda al-Imam Ibn Hibban al-Busti ya faɗa a cikin littafin Kitabul Majruhina min al-Muhaddithina wal Matruki ya faɗi cewa wannan malami Muhammad ibn al-Hasan ibn Zabala matruki ne haka kuma ibnu hajar ya tabbatar a cikin taqribu at-tahdhib haka kuma al-imam al-isma'ili ya fitar da hadisin malam malam ibrahim ibn al-fadl al-makhzumi wanda ya daga cikin rijalu tirmidhi da ibnu majah tirmidhi da ibnu majah sun fitar da hadisin sa kuma layyinun ne mai rauni ne kamar yadda al-imam zahabi ya ambata a cikin littafin al-kashif fi ma'rifati man lahu riwaya fi kutubus sittah to kaga al'amarin su mustakharajat a fili yake an fi damuwa da mutum din banda isnadojin to amma al'amarin sharadin bukhari da muslim sharadin a cikin isnadi za a tabbatar da shi to in ya zama isnadin ya cika sharadin yana da wannan martaba ta inganci amma ba zai hau martaba irin ta abinda su suka fitar ba abinda suka fitar ba zai yi ɗaya da abinda yake baya ba kamar yadda bawo shi ke cewa gyara ba zai kama kashi ba ko mun gani gyara ba shi kamar kashi don in ka ce haka lazima ka sai a dauko littafin musakrat na abin da littafin musadrak sai a kara shi da su a ce to yanzu shi ma matsayin shi ɗaya da su wajen nagarta wanda ku kaga a nagartar littafai yana ma ƙasa da littafai a sunan ina fata mun gane wannan wajen magana akan cewa da suka yawanci suna fitar da abin da yake inganci na'am ba ba iya samun ana samun wani sosai ana samun a bisa martaba ɗaya ana ma iya samun wanda ya fi nasu martaba inganci ɗaiɗaiwa haka amma ba shine mu'tamar banan shawad ne misali za ka yi samun hadisi a cikin abu dawuda wanda ingancinsa ɗaya yake keke da keke a cikin da na bukhari ko kuma ka samu wata riwaya ko wani isnadi a cikin abu dawuda ya fi wani isnadi a cikin bukhari nagarta akwai wannan amma ana magana ne akan hukunci fil jumla da kuma martabar da suke da ita da darajar da Allah ya basu kamar yadda ko a yanzu haka ne ta yi a samu wani wanda bai kai wani babba ba a shahara amma kuma ya fi shi abin da ake nema amma duk da haka wancan babban yana gaba da shi sai ce a fa muslimun ok fa ma hawa sharɗahuma su muna magana akan sharaɗinsu na farko ba a san sharaɗinsu ba sai ta hanyar bincike don ba su faɗa ba da aka aka bincika aka gane ga sharaɗinsu cewa ba sa fitar da riwaya sai ta amintattu sai ga bukhari sai an samu mu'asara da tabbatar liƙa sai malamin ya shahara da karantarwa sai wanda aka san asalin iliminsa wanda ba a tuhuma kaza kaza sharuɗa iri daban-daban malamai sun ambata har ma an samu sa'in sa akan wasu sharuɗan da kuskurantar da wasu kamar su hakim da shi da ɗalibinsa bai haƙi sun tafi akan cewa daga cikin sharuɗan shi ne bukhari baya fitar da sharaɗi ne baya fitar da hadisin sahabi sai sahabin da ya shahara daga cikin sahabbai malamai suka musu da martani cewa bukhari da muslim ba haka suka yi ba akwai sahabban da suka fitar da hadisai ba shahararru bane alal misali kenan ma'ana garin binciken har akwai sabani akan menene sharadi menene ba sharadi ba fama hawa shartahum fama hawa shartahuma fama shartahuma hawa fa sharta haka zaka sa ai ai sannan kuma fama hawa sharta al-ju'fi shine malam Muhammadu dan Isma'ila kenan ko al-kabshun natah rahimahullah fa muslimin daga nan kuma sai fa ma hawa shartan muslimin ya mushi jarra ne a matsayin shi na mudafu ilaihi wanda an share duka abin nan shi bisa ka'idan fa hasfu ma yu'rafu ja'izun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma wa fi jawabi kayfa zaidun qul dalif fa zaidun istughniya anhu id urif a larabci ya halasta a shara abinda aka san matsayinsa ko aka san shi aka ce maka kaifa zaidun ba sai ka ce zaidun bi khairin ba kawai sai ka ce bi khairi zaka iya cewa ka gashi nan ko a qur'ani kul man anzala alkitaba alladhi ja'a bi musa nuran wa hudan taj'aluhu qaratisa tubdunaha wa tufuna qasira wa ullimtum ma lam ta'lamu antum wala abau sai Allah ya ce qulillah kawai ba ce qulillahu anzala alkitaba alladhi ja'a bi kaza kaza kaza kaza kaza shine eh, fa hasbu ma yu'rafu ja'izun kama taqulu zaidun ba'da man kuma wallahu a'lam yace fa shartu muslimin ah, fa muslimin fa sharta ghairin yakfi yace fa sharta ghairin ko kuma sharadin waninsu wanda ba su ba shine sharadin al-imamu abu ah, ibnu khuzaimata sharadin al-imamu ah, ibnu hibbana sharadin al-imamu ainihin wato hakimin naysaburi sharadin diya'ul maqdisi sharadin abu awana da ire-iren waɗanda suke tafe a sai sai ce yakfi amma a tsaya iyana don in an ta tafiya a ce kowa sai an faɗi sharaɗin shi to ba za a tike ba wataƙila shi ma ya tsaya a nan ne saboda mai asalin littafin shine ne ibnu salahi shi ma a nan ya tsaya amma da ya kamata su ma sauran kowa a yi bayanin sharaɗinsu amma sai aka tsaya akan na waɗannan kawai wa inda a wajensa dan sauraron malam wa inda tashihu laisa mumkin yumkin ya ce a wurinsa shi eh, ibn salahu a tashihu inganta hadisai laisa yukin ba shi yiwuwa fi asrina a zamanin nan namu wa haya yahya mumkin malam Yahaya yace a a zai yi wannan magana ta alimamu imamu salahi shahararren magana ce daga gare shi duk da yake an samu wanda ya rigaye shi a kanta. sai dai mutane ba su ji ta ba sai a bakinsa ko kuma a littafinsa wanda ya riga shi ne al'imamu abu muhammad ibn manda kamar yadda al'imamu zahabi ya ambata a cikin tarihinsa a cikin littafin tattalin huffaz a cikin tarihin ibn manda ya ambata cewa ibn manda ya ce masu ƙoƙarin inganta hadisai za su wa annabi ƙarya su daina the same dalili kuma ya ambata cewa zamani ya yi tsawo isnadoji sun yi tsayi sannan akwai ƙarancin basira irin ta da da karancin ƙwarewa. Da haka babu bukatar inganta isnadoji a takaitu akan abin da magabata suka inganta a inganta abin da ba su inganta ba a yi haƙuri kar a inganta ko da ana ganin shi ya cancanci ingantawa to dukkanin malaman da suka zo a bayan ibnu salahi kamar yadda ya ambata nan ya ce wa ƙala yahya mumkin yahaya shine yahya ibn sharaf al nawawi al-imam an-nawawi rahimahullah yace mumkin zai yi baya ga nawawi al-imam al-iraqi ya faɗi wannan magana al-imam adh-dhahabi ya faɗi wannan magana ibn hajar ya faɗi wannan magana shi ma haka suyuti da dukkanin malaman da suka zo a bayan ainihin wato ibn salahi kamar ibn Kathir wanda duk suka mishi ikhtisari da makamantansu da mughultai duka sun ce a'a wannan magana tashi kuskure ce sannan a zamanin da yake rayuwa an samu malamai tsararrakinsa suna yin wannan aikin daga cikinsu misali akwai al'imamu ibn al-qattan al-fasi mai littafin bayanul wahami wal iham alwaƙi ainihi abin fi eh, kitab al-ahkam na al-ishbili akwai hadisin hadisin abdullahi dan umar wanda al-imam abu dawuda ya fitar cewa abdullahi dan umar kana ya yatawaddau yana alula warjilahu fi warjilahu fi kafafun shi suna cikin takalminsa wanda al al abu dawud ya fitar da shi al bazzar kuma bayan da ya alula sai yake ce musu ya ga annabi na yin haka ka wanke kafarka a cikin takalmin ka misali ba tare da ka cire ba yace ya ga annabi na yin haka wannan hadisin babu wanda ya rigayi ibn al-qattan al-fasi inganta shi kuma hadisi ya tabbata ce insha Allah haga wannan mu'asiri ne ibn qatan al-fasi mu'asiri ne ga ibn salahi haka diyauddin al-maqdisi littafin shi na al-mukhtara ya inganta hadisai birjik sun fi 500 a cikin wadanda ba wanda ya riga ya shiga inganta su kuma shi ma mu'asiri ne ga ainihin wato malam malam ibn salahi haka al-imamu az-zain al-mundhiri ya inganta wata ziyada da ke cikin hadisin al'ima hadisin hadisin abu huraira na man kama ramadana imanan wahti saban gofera lahu ma kaddama min zambi asalin riwaya kina, sai yi da ƙarin gofera lahu ma kaddama min dhanbihi wa ma Akhar. to wannan lafazin wa ma Akhar din babu wanda ya rigaye a zainul mundiri inganta shi na fata mun gane wannan malaman da suka baya kaɗan da al'imamu ainihin wato ibn salahi su ma sun ci gaba da wannan aikin ingantawa kamar al'imamu dimyaki wanda shi fara inganta hadisin ma'u zamzama lima shuri iya nan kawai wannan gajeriyar riwaya wadda al'imamu bayhaqi ya fitar da ita akwai riwayoyi daban-daban wanda suke dogaye da suke da matsaloli amma dai wannan ta ma'u zamzama lima shuri iya nan ta tabbata insha Allah shi kanshi ibnu salahi din a hakan a yana cewa ba a ingantawa kuma ya ta yin maganganu akan isnadoji da mutuni musamman a rigingimun da suka hada shi da malam al-izzuddin ibnu Abdulsalam sun yi rigingimu da shi akan wasu matsaloli akan akan qadiyya ta salatul haja akan qabaya kala daban-daban malamai ne guda biyu kowannen babban malami ne jijjige ne a cikin malanta kuma sai zama masharabinsu ya saba da juna yadda suke kallon abubuwa eh, da makamantansu to sai suka ta samun musajala tsakankaninsu a cikin wannan musajalar ya yi ƙoƙarin inganta hadisai da dama don ya goyi bayan mabadinsa ko ya raunata su ga shi ma bai iya iltizami da masabin ba sannan ibn salahi ɗin nan jama'a yana da maganganu ban da waɗannan a cikin maganganunsa ko littafansa waɗanda za ka ga cewa ba a kallonsu amma wannan ya ta zama abin abin celebrating abin waɗanda suke so su ɓata malaman hadisi ko su musu sharri ko ƙage sai suka ɗauko ta suna ta yayata ta to magana cewa da malaman hadisi ba su ƙyale shi akai ba sun mushi rudud kana son ganin maganganun ka koma littafin annukat al sala na ibn hajar da littafin takaribuwar irshad wa shine wato matanin tadribun rawi kenan na al nawawi da shi kanshi tadribun rawi din sharhi haka al-Ba'isul Hasif na al-Imam uh, Ibn Kathir ne dimashqi haka ainihin wato littafin uh, Fathul Mughith na na al-Imam uh, As-Sakhawi waɗannan malaman zaka ga sun yi maganganu akan cewa wannan magana da Ibn Salah ya faɗa ba daidai bace ba daidai bace a a dalilance ba ta da dalili sannan kuma ba daidai ba ce a aikace an kasa iltizami da ita don lazima haka shine to kenan duk waɗannan tasihat ɗin to ba su auku ba ko kuma ba za a karɓe su ba to kuma ana karɓa ɗin a ilmanci ana karɓa kuma ana aiki da su shi abin da ya sa yi wannan maganar ya kalli saddu zari'a ne cewa a lokacin da yake rayuwa na farko tukuna an yi nisa tsakanin zamaninsu da zamanin isnadoji ingantattu sannan kuma akwai waɗanda ba su riƙa a fannin ba suna yin azarɓaɓi da shi shige a ciki da aka ya a datse wannan ƙofa kawai sai ce to babu yiwuwar inganta a daina inganta hadisai abinda aka samu a gun malaman baya inganta a karɓa wanda ba su inganta ba kawai a bari shi kenan fa shine 'yan ƙalaƙato na wannan zamanin suka samu abin faɗi suke ta surutu to da ya kamata sai su bar malaman hadisi yan uwan shi su ba shi amsa amma tun da kai ba malamin hadisi wani hadisi ba haka ka bace in dai adalci ne na ilimi to da sai a nemo yadda aka jawo maganar shi kamar qur'ani to da sai kuma a ce to bari mu ji kuma menene sauran malamai suka ce a kai irinsa sa'o'insa malaman hadisi sannan ba ana takama da scientific method ba ana takama da cewa ai ana bin kimiyyar ilimi wajen tantance maganganu me yasa ba a bi ta ba a wannan a ga menene ya dace da asalin abin da kimiyyar ilimi take nunawa saboda akwai son zuciya ne a ce. ba magana ce ta ilimi ba magana ce ta son zuciya magana ce ta neman dan ana so a taka wannan tsanin a zagi wasu waye su ne sa albani da makamantansu to albani muhammad Din, ai ba shi ya fara wannan aikin kuma kafin shi akwai wanda suka yi kuma bayan shi akwai wanda suka yi me yasa albani ya zama ma mutane yan bid'a yan bid'a ya zame musu karan bara akwai malamai da idan suka yi fice akan kara sunna jama'a mu gane idan malami ya fice akan kara sunna sai zama yan bid'a za su mai da shi karan bara saboda suna jin kuncinsa sai zama abinda ba shi ya fara yi ba shi in yayi za su zarge shi amma wani za a kyale shi shine irin abin da ya faru da irin ibnu taymiya da shirin albani a nan najeriya da irin sa bakar gumu da makamantansu za ga abu in dai ya shafe su to babu adalci to ne irin wannan amma in ba haka ba a zamanin nan da ake magana yanzu har malamai yan ɗariƙa suna tasihin hadisi da rawar tashi ga sanan su alawi almaliki su saƙaf ga yan bid'a irin su gumari irin su abin nan wannan majinuna abi hanifa mai ake ci mishi wannan da ya mutu kautari. da ire-iren su duk waɗannan suna yake inganta hadisai me yasa ba ba ta tsine musu albarka ba Ahmad Shakir ilimin sa bai gaza ilimin Albani wajen sanin hadisi da tahqiqi haka Abdurrahman al-Muallim haka Habibur Rahman al-A'zami ga sanan Burjik haka irin su Abu Isa al-Huwaini da irin ire-iren su ga wannan na Madina dinnan Hammadul Ansari ga ire-iren su ruhaili duk waɗannan malaman hadisi ne jigajigai ga su irin wanda suke rayuwa yanzu irin su Ali Adam al-Ethiopi duk waɗannan malaman hadisi ne waɗanda suna da ilimin hadisi gwargwadon hali da za su inganta hadisi ko sanarwa shi amma duk ba a tuhume su ko aka zarge su ba sai albani saboda mai albani yana da mashru'i ya ce sai dai abu sunna baya compromising akan bin sunna ko yaya shine kawai bakin cikin haka da masu so abu ɗariƙu da masu so abu shehunai, da masu so abu mazhabobi da wanda ba su so a dinga magana tauhidi da duk wani wanda yake da wani kashi a gindi to za ka yana jin haushin albani kana da ke gani yana jin haushin albani saboda albani ya mashi laifi ko ta nan ko ta can duk wani ko dai dan kuburiya ne yana jin haushin albani saboda ya ce babu kyau bata a kabari ko dai dan mazhaba gani kashe ni ne albani ya ce sai dai abu annabi ba za abu mazhaba ba ko dai dan dariqa ne albani ya zo ya karantar da aqidar salaf ko kuma mai ci ne da hadisan ƙarya mai wa'azin turmi ne albani ya shi silar da ifa ya tona mai asiri duk mutane sun gane hajar shi cewa rubabbiya ce to duk waɗannan suna jan haushin albani jama'a daka a yanzu za ka iya irin maganar da malamai suke faɗa a baya cewa idan ka ga mutum na tuhuma albani to ka tuhume shi akan addininsa in kaga mutum ya tuhuma albaqabai ko dai dan mazhaba gani kashe ni ne albani ya ce sai dai abu annabi wala abu mazhaba ba ko dai dan dariqa ne albani ya zo ya karanta da aqidar salaf ko kuma mai ci ne da hadisan ƙarya mai wa'azin turmi ne albani ya yi silsilar da ifa ya tona mai asiri duk mutane sun gane hajjashi cewa rababbiya ce to duk waɗannan suna jan albani jama'a daka a yanzu zaka iya irin maganar da malamai suke fada a baya cewa idan kaga mutum ya tuhuma albani to ka tuhume shi akan addininsa in kaga mutum ya tuhuma albani muhammad nasiruddin ya ce mishi bature ne to ka tuhumi wannan ko dai jahili ne kamar da mutanen mu na nan Najeriya galibi wanda ake cewa ahlus sunna in courts za ga su da irin wannan kauyancin wai mutum da suna ahlus sunna kuma yana ma albani nasiruddin radi kaga wannan bai masa abin da yake ba kuma an yi magana ya ce ai baturi ai ya canza sallah kamar kamar ya shiga daka ne ya rubuta wasu mangano ce su za a yi sallah a kansu wai ai baturi ne kai da kake magana kai ba quraishi ne kai fa hala kai ba amma san me asalin ka ba ma kana da awo kai ba haushe ne ma hala ma ba ba haushi bane ka hala kare kare ne ma ko ko gwari ko mai sunan kabilan can masu yawo tambar a neja kambari ko kambari ne ma kai hala ko kuma irin kakannin ka hala arnan plateau ne a can a can cikin lantan ko saddauna a can eh, eh, eh, a taraba hala ma asalin ka kenan amma kai an ce ka ce kai bahaushe ne ai kabilanci jama'a bala'i ne ya yi baya cikin addinin musulunci sam yana da gaske abubuwan da manzo Allah ya yaki da su ya yaki shi har yake ce ma wani sahabi innaka mru'un fika jahiliya babban sahabi Abu Dharr ko saboda ya ya zagi eh, Bilal ya ce mishi dan bakan mace Bilal yana kuka yace lalle kai akwai rago maguzanci yayin da a cikin tunaninka to duk wanda zaka je na faɗan wannan maganan wannan alama ne na maguzanci jama'a ba ba a ba a magana kabilanci a musulunci sam musulmi kawai ko kadangare ne yaren shi to musulmi ne ko jikan kadangaru ne shi musulmi ne ko tubaltan kuma malami jama'a irin albani akwai rashin kunya a ce wani bakauyen birni wai ya taso malam albani nasiruddin wai yana mai raddi bakauyen birni a nan kaduna kauye idan kaduna ana magana ilimi da garin da sa albani suke ai kauye ce kauye ce don babu wani malami da za a daga a kaduna wanda za a ce iliminsa da na albani in an gwada za su daya sai dai aga kamar ilimin nasu da na albani kogi ne kamar kogin nan na Legas, atalantika shi kuma wancan nashi yadda ka san irin ruwan nan da mota take takawa inda da damuna mai bambancin yawansu da na kogi wanda da kan shi ba zai bushe ya an bashi in aka kwana aka wuni kawai za ka ya bushe to kama haka ne bambancin ba haku ga kaduna ƙauye ce akan akan garin su albani ana magana ilimi sannan turawa da kake magana bukhari ma bature ne alimamul buhari bukhari kaga dai kankat kenan shi ma bature ne kuma waye ce idan mutum bature ne shi kenan bayi da yancin ya yi addini wannan ba shine maguzancin da dan hodiyo ya faɗa ba cewa mutanen ƙasar Hausa suna da maguzanci daga ciki akwai ƙin yarda da duk wanda ya musulunta in ba yaransu yake kamar da hayin da Hausa haka suke hausawa suna da irin wannan shakiyancin da waɗancan 'yan barnan bare-bari sun mafa hausawa irin wannan ɗabi'a bare-bari ba sai da kowa musulmi bane ba kowa kird ne kird buri <laughs> Allah sai kaji cikinsu suna jin baka iya wannan yaren ba kawai kai ba musulman asali ba ne sun ma fa hausawa wannan kabilancin to wannan maguzancin ne mutanen mu suna suka dinga yin shi akan albani ai ture ne da sauransu sai kuma haka zo ka samu waɗannan ƙauyawan waɗanda Allah ya jarabce su da manya-manyan digirori wanda ba su da amfani su ne suka bo suka taso albani da wannan sukar kaga dai wannan magana ba shafa albani ba kwata-kwata akan tasihi ga wanda ya yi ta kuma kafin a haifin albani da shekaru ɗaruruwa malamai suka mashi da martani ga sanan su ya hayan nawawi su yi buna hajjirin da kowa da mai sa duk ba a kawo maganganunsu su ma in da gaske ne scientific research ne ake sai a iya warware maganganunsu tukunna a ilmance sannan a kawo kan albani inda ba shari ba ne da neman fitina Allah ya tsare don su ‘yan uwa su koma su karanta waɗancan sharhohin da aka faɗa na littafin nan domin ganin ƙare-ƙaren bayanai kan wannan magana don magana ce da ba ta da wani tsayi an riga an wuce ta akan cewa eh wannan magana ta ibnu salahi ba abun dogaro ba ce tabbas za a ci gaba da inganta hadisai matukar akwai hadisan kamar yadda Eh, malam ainihin wato abin da yake fada yake cewa abraman bin Mahdi yake cewa ta'ishu lahal jihabiza haka haka shi ma ya haibun ma'ini cewa matukar akwai hadisan za a ci gaba da samun gwarazan malaman da za su rayu hadisan Allah ba zai wofantar da duniya daga malaman da za su yi sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hidima ba kamar yadda matukar za a ci gaba da samun marasa lafiya to kuma za a fasa samun likitoci da su dinga musu abinnan magani da diagnosis ba ko ko sai a ce dan ga wata cuta ba a taba gano ta ba sai a baya sai sai a yanzu to sai a ce to ko an gano ta kar a fada cewa cuta ce me yasa saboda yan baya ba su gano ba haka zai yi a asibiti ce to irin wannan operation din duk da muna ganin zai